yadda sakatariyar jam'iyyar apc na jihar adamawa ya kasance kenan a ranar litinin 4 ga watan 4 shekarar 2022 a lokacin da sanata abdulaziz murtala inyako tare da tawagar masoyarsa suka ziyarci sakatariyar domin kaddamar da kansa a hukumance na neman takarar kujerar dan majalisar dattawa da wakiltar adamawa ta Sakiya. babu shakka taron ya yi armashi ainun duba da ganin yadda ya samu tagomashin halartar ɗumbin jama'a na ciki da wajen jihar ga manazarta harkokin siyasa sun bayyana cewa farin jini da sanata aziz da ma zuriyarsa suke da shi ne ya sa al'umma musamman na mazaɓar adamawa ta sakiyan suka yi da fifi a sakatariyar jam'iyyar apc domin shaida yadda taron ƙaddamar da kai ɗin zai wakana da yake jawabi ga gwamman jama'a da ma shugabannin jam'iyyar apc na jiha sanata abdulaziz murtala inyako ya ce ya yanki shawaran amsa kiran al'umma da ma abokai waɗanda suka ga ya cancanci ya sake tsayawa takara na sanatan ne ya sa ya fito suna nan akwai kuma door to door akwai nyako su akwai kungiyoyi daban-daban Salamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka akwai wasu abokanai na masu mutunci suka zo suka same ni a gida suka ce to yanzu fa convention ta ƙare babu abun da ya rage illa muna gani ka fito yanzu kai tsaye ka ce kana neman sanata na adamawa central na ce wannan shine shawara suka ce mu e eh. na ce to na gode na amince in allah da zan shigo yola na a alfarma a zuwa tallafa mu mu nemi sanata na adamawa central din insha allahu sanata nyako wadda ya taɓa rike kujeran a baya ya kara da cewa muddin allah ya bashi dama to zai yi aiki da takwarorinsa a majalisa domin samar da kudurorin doka da zai magance matsalolin da ke addaban ƙasa musamman sha'anin tsaro. Wannan sanatan in Allah ya kaddara mana ni na sani cewa Najeriya ga baki ɗaya daga 2023 muna da babban aiki mu dukkanmu da za mu tafi sanat muna da aiki na maganar zaman lafiyar Najeriya maganar security na Najeriya magana kuma yadda za mu fita wannan kangi da muka sami kanmu da haka wannan aikin da muke da shi a gaba na sanar da zai zo nan ni na san ba karamin aiki ba ne a gaba da haka ina roƙon Allah kada ya bar mu da hikimanmu ko da basiranmu idan ya tabbata mana wannan kujeran Allah ya sa mu amfani mu a ciki Allah ya sa kuma mu samu kasar nan zaman lafiya Allahumma amin daga bisani wasu daga cikin jigajigan jam'iyyar APC irin su Alhaji Isa Bagalci mataimakin shugaban jam'iyyar Shiyar Adamawa ta Sakiya da ma Alhaji Umaru mijin yau gama Alhaji Usman Ibrahim da kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa alhaji hassan muhammad turaki duk sun goyi bayan takarar sanatan tare da kira ga uwar jam'iyyar da ta yi kokarin ladabtar da wasu da ke kokarin wargaza jam'iyyar ta hanyar tunzura 'yan takarkarun ta shi kuwa a nashi janabin jigo a siyasan karamar hukumar hong alhaji adamu Jugal ya ce sun ɗauki matakin marawa sanatan baya ne na takarar da yake yi saboda ɗumbin ayyuka na alheri da mahaifinsa murtala yaron yako ya shimfiɗa wa al'umman jihar adamawa a lokacin da yake gamnan jihar kuma tabbacin cewa abin babansa ya san darajar state esco shi ya sa muna mai fatan ma abdulaziz mu a state ko muna fata allah ba sa allah kuma ya sa abin da ke nema allah ya bashi da mu za mu bayar single handed da daga yau mun gama zaben abdulaziz a karshen taron dai wasu ƙungiyar matasa 'yan takarun kansila a inuwar jam'iyyar apc sun karrama sanata aziz bisa kokarin da yawa matasa a zamanin da ya yi sanata a shiyar adamawa ta tsakiya samun kamar ka ba kowane dan adam na umarsa ya